ice aka ce a tsabiya itan ce mata sa yanke hotonmu. matas of ajan public important ne mu ma a gabanmu ga guda ma dai a cikin zo. matasan nan su ne suke shiga su kula da shi su suka kawo tsaro a wajen nan su suke kula suke kasuwanci a wajen yanzu hakan nan wannan abin da aka yi in karfe goma ta yi zuwa karfe tara baka isa ka bukan titin abibi ba amma dalilin wannan matasan kowa bi yake yana sabogin gabansa da Allah da Annabi da a duba halin da matasan nan suke ciki a duba halin da mutanen wajen nan suke a duba halin da kuma yau take ciki sama da mutum dubu biyar ne da ake shirin araba da sana'a wai gwamnatin kano ta ce su ta yi su kama gabanzu laifin me suka sai allah ko ko gwamnatin kanan tana da dalili mun neme su mu samu bayani don da mamaki ɗaukan matsaya irin yanayin nan da ba a yin hakan ko a zamanin su ga wanda iran su. wasu mace suke ana neman a kori mai roba gwanjo da bulawus alhali ga masu baliyan suna sharafin su. babi ne mai faɗi da za ya zo a cikin maudu'i sannan ma ga wata murya to wai ma muryar wace ce ne salmanu da tun ɗayan dare kake ta kwankwasa mani kofa muna somawa da sunan Allah da sallama salamu alaikum tare da salatin Allahumma salla ala sayyidina Muhammadin wa ahli Muhammadin wa sallim Yakubu Musa Fage ke ma jama'a lalai marhaban cikin shirin rigar kaya Eldata, shirin da bisa tanadi ke samar da wani daɓe da ke marabtar ra'o'in 'yan siyasa da fashin bakin lamuranta a ƙoƙarin mu na tallafefeniya da dukkan mulkin nan na demokuraɗiyya da aka ce 'yanci ne fala cikinsa, tare da baka damar faɗin faɗa da tsarin ya tsakura maka, hamma da yin tasau tsakanin mai mulki da waɗanda ake wa mulkin. Sassa na 39 da na 22 na kundin tsarin mulkin Najeriya da ma kashi na 19 na 'yancin faɗin albarkacin baki na duniya da su da mu da ku muke kafafa. Hada kai ba wai hada baki ba, ai zaman boko ai cuta ba, da kantar da mutane ba, ko zalunci da fashin kai ba, yanci bai yarda da wannan ba. Za kuma a dinga jin mu ne ta dandalin Facebook, YouTube da TikTok idan aka sa adireshin Yakubu Musa Fage da sunan wannan shiri da ake saurara. To da dai ka san mun ce mun tafi hutun alfa da na babban zalla to amma tilar ta yi mana dole mu yanke matas of agent public importance sun faɗo a gaban mu. ta majalisar ƙasa idan kishin ya motsa sai su ce a babbuwat a komo can ba musamman in an zo da tsarin da suke ganin in an bar bila za ta yi musu fafan lolo. kai da kwai fa zubin majalisar da aka yi a ƙasar nan da a kan siwa shugaban ƙasar lokacin lamunin ya je ranto bashi suka katse hutunsu na gado suka koma can bai eh ai bashi za a ciwo ƙasarsu ka san kuma tsarin nema da bukata irin dai wannan na ƙasar mun daidai alferin ka na tebur daidai yadda za a dinga lamunce maka kai mata ka bukatai <laughs> majalisan ƙasar nan tamu in ka kira su taron kwarab da hamasin ɗau sunansu illa 'yan kaɗan da ke a cikinsu amma dai daɗinta da irin wannan aikin na jarida da aikin falaman da harkar mulki ba sa ƙarya ba sa laya in kai da kyau zai fito a gaban al'umma in ma ka je kawo shirmanka zai fito a gaban al'umma in ma kurma ka je kai aikin oldisam da kwai ranar fudda hizabi To in har majalisar ƙasa da ake ga kishin yayi nisa a jikinta za ta yanke hutunta na asta ko anuwal ma hutu na Disamba ta komo can bai don ta jibanci wani al'amari da take ganin muhimmi ne a wajenta. To ina ga mu da dama hutun alfarma ne yanki ne na ibada tamfar dai taɗin nan namu. A ah, da abin da kake yi don ceton rayin al'umma don kyautatuwa al'ummai da kwai ibada mai girman wannan a wajenka? ka? kakkace mini zalla ceton rayin al'umma ya wuce zalla ka san ɗan karamin zani kukumi ne don wasu yanzu suna can gefe su fara kajuwar ya ce da kwai aikin da ya wuce zalla eh ceton al'umma ya wuce sallah kai ai wata sallan ma jingirta ta ake da bukata zan zo nan gurin na baku misali mai practical ma a cikinsa amma dai kan mu cika ku da kauɗi me ya turnuƙo mu muka yi muku koman taɗin ko ma menene kun san ya kai ya kawo tumbatsa abubuwa uku ne muhimmai kowanne mai oya-oya a cikinsa mai wa'adi a cikinsa da barin shi har sai bayan sallan kila ya sane ko ko ya maje yayi illar da ake wa mita lambawan ta sufa fas a cikin su. masu sana'ar kantin filin idi 'yan tireda na yankin kwalwan bai da kwari da yau ake faɗin an kai musu notis wai a awa 48 su tattara nasu ina su tashi me suka ake musu wannan ga jigon labarin ka san a wancan sashe da kwai kantuna da dama da wasu sumatun zamanin su sarki ado aka ba da su a wajen al'umma dama kuma wurare ne da ake faɗin masarautar kano ke da mallakin sahaninta mafi yawa na wancan sashe da ake magana kuma an kai musu notice wani ayari ne na 'yan tireda da ke sana'ar saye da sayarwa shekara da shekaru a wajen can. Marigayi Ale jana Hashin Galadiman Kano babanmu ruwaya ta nuna shi ya ba su wajen can akan su je su dinga sana'a. Tun daga sannan ne kuma suke ta sana'ai, uba da ɗa da ƙannai suna cin shago, haka dai suke ta jalalawa don a samu abin kalaci na ci da kai da iyali. ka san kuma banda na ƙurya shago da kwai yan atatiman da yan tebura da makon dastoci a wajen can duk akan su samu sana'a. a kiyasi dai a babu babu an ce ba ka rasa akalla yankin magidanta dubu biyar da ke tusarafi a wajen can banda matasa banda su gagare da ake kokarin a farfaɗo da su daga tsarin asha su koma aƙilai da ke da sana'a sama da shekaru ashirin suna a wajen can amma yau an ce gwamnatin kano ta ce su tashi su kama gaban ga su ma ku ji su da kansu da mitar tasu. Ni suna na Zayyanu Murtala, ciyaman na kan titin Abibi masu ra'ayin kwankwasiya na jihar Kano. Gaskiya ne wannan tun shekaran jiya ina ganin yau kwana rana Alhamis suka kawo wannan takarda kuma suka kawo su ba mu da shugabanni a kan raba muka tashi da wannan abu. kuma daidai gwargwado duk wanda ya kamata mu bi mu taba mu yi magana da su mu je mun nema mun je mu ga ya zamu mu su sun ce mu tashi fara tashi daga wajen in ya so sai a san yadda za a yi duba da yanayi na wajen nan kayan ka duba ka gani za ka ga akwai ɗumbin matasa duk jihar Kano babu wani waje wanda ya tara matasa ɗumbin matasa zunzuru sama da mutum dubu biyar da suke cin abinci a wajen nan irin wannan wajen amma wanda muke ta faɗa musu cewar da su yi haƙuri insha Allah wannan gwamnati mu muka yi ta kuma ba zan bari ba za ta gobantar da mutane ba insha Allah za ta duba za ta san yadda za ta yi domin ta kawo mutane dauki. Ah, ciyaman an ce ku tashi an ba wani wajen makoma ne inda za ku koma? wallahi to dai shine muke ta yi muke ta bibiya mu je ko yaya za a yi amma muna sa ran alfarma annabi wannan gwamnati insha Allah za ta yi yadda za ta yi domin ta gaya za ta yi ta duba mana wajen da za a sake koma a ci gaba da wannan business saboda duba da wajen kasa ce kana da shekaru yara matasan wajen na su suka raya wannan wajen awwacin gwamnatin ta yi yanka ta saida ba ta samu wani abu ta basu ba kuma yanzu wannan gwamnatin suna ganin tasu ce sun zo sun zauna a wajen nan yau kuma ga waƙiyar da ta faru a wajen nan Shi ne muke kira muke neman wasu suna mamakin yadda kawai rana tsaka za a ce ku tashi ko dai an kama ku da wani laifi ne a babu wani laifi gaskiya ba wani laifi daga cikin wannan tsarin ba wani laifin da aka samu a wajen don haka abin da mu muke kira da gwamnati ta duba da yanayin da ake ciki ta duba da wannan hali na rashin tsaro da ake fama da shi a jihar Kano da ta duba ta samu ta duba wajen nan matasa ne zunzurutu sama da mutum dubu biyar suke cin abinci wannan dan Allah da a duba a taimaka mai girma gwamna a taimaka domin a gaya za a samu inda za a sa wa matasa a wajen Ah. shine wannan abin da muke kira mu Najeriya to wasu da suna tunanin ko akwai dalili na siyasa da yasa za a tashe ku kuma kai gashi kana batun kamar maku yan tsagin gwamnatin ne yan bangaren dariƙar siyasar su Eh, gaskiya ne to ai misali mutane abin da yake faruwa waje ne inda aka riga aka gina shi tun da farko bayan da talaka ne a wajen aka zo aka kore su ba samu komai ba mun har yanzu ba mu samu damar ganin mu gana da shi MD na da ba mu gana ta gaskiya kenan ah. amma abin da muke muke muke zaton kawai dai yadda dai za a yi ko ma me za su yi dai gaskiya magana ta girman Allah a ga ya za a yi a taimaka al'umma a duba halin da ake ciki a duba wannan yanayin da ake ciki magana ta girman Allah ai da ainihi waje na masarauta ne in dai an zo an tashi matasan da suke wajen nan za a yi sallar idi su suke kula su suke share masallacin idin nan kashi ake yi kowa ya sani a wajen nan ana kuma shiga a yi kwace a yi menene a yi abubuwa da dama marasa kyau tun kafin ma a zo wancan gwamnati ta gina wajen nan matasan nan su ne suke shiga su kula da shi su suka kawo tsaro a wajen nan su suke kula suke kasuwanci a wajen yanzu hakan nan wannan abin da aka yi in karfe goma ta yi zuwa karfe tara baka isa ka bukan titin abibi ba amma dalilin wannan matasan kowa bi yake yana sabogin gabansa kowa ya sani wannan su suka ba da tsaro da yake jikin wannan masallacin idi mu kiran mu da muke yi da gwamnati da Allah da annabi da a duba a duba halin da matasan nan suke ciki a duba halin da mutanen wajen nan suke a duba halin da kuma yau take ciki wannan shine muke gana kai sai ka ce a mulkin soji yau ko su IBB da su sani abacha ai sukan sassauta a duk fannin kyautatuwar al'umma ko da kaki ne a jikinsu bal su IBB ko shi sani abacan da su Ibrahim ne da Muhammad sunayensu kai ko su ga wanda Su sukan sassauta a duk sabgar tausan al'umma balle gwamnatin da al'umma ne sun kayyota an ce mata 'yar al'umma dan al'umma wadda al'umma ce ke da sai a cikinta itan ce wai kuma yau ake faɗin suna sa notis kwana biyu lalle ka tattara ka kama gabanka to ko magajiya ce yau ke zaman duro a shagon naka ai ka fara zuwa da nasiha sannan ka ba ta lokaci ta kikkin tsadan diras ta kama gabanta to bare masu kama sana'a sana'an mata halali da 'ya'yansu da jikoki ga matansu dai akan sana'ar suke cin hatsin da yau duk kwano ya kai 5000 kawai a ce ku tashi ku kama gabanku sai ka ce abin nan gaza wai kuma gwamnatin kano ke ce musu wannan ta hannun 'yan kanubda karfe dai an ce bai kara shi guda mu lallaba wajen kanubdai da yake wai yau kuma sun ce ranar demokaradiyya ce ranar hutu ce mun je ba kowa tebur ɗin 'yan kanubda, amma dai tun da zamani allah ke da abinsa ai ga tarho nan kowa na aninsa mun taɓo su don jin menene hakikanin zancen nan nazo. shin da gasken sun kai notis in an kai laifi aka kama ko ko a'a da kwai wata ɓoyayya a dalili Bincike ya nuna dai wata bahijja kabara ita ce jami'a hulɗa da jama'a ta waccan hukuma ta Kanibdan. Ita ce ma mai magana da yanzu. Mun kira so amma ba wata ansa. Dama kuma don mu ba da haƙƙin balas ne kamar yadda ake badawa in ta kama. Ko ma dai me in ma da dalilin Shin an yi kwatamin ɗinsa? Wai masu mulkin nan sun san nawa ce shinkafa ko wake sun san tiyan masara da ta dawa? Sun san kwa labari na tumatir ko da ɗan na maso a garin da suke wa mulki? Ai ko da kana da wannan niyya to yanayi shi ya kyauta a ce an diba kan komai a ce an yanke. a irin wannan hali na nemo kawo na je babu ga su ma masu sana'ar ina ga a ce yau babu sana'ai a ah, empowerment ake faɗa a garin nan ran nan an ce an raba jari dan je a koyi sana'a amma kuma ga su masu jarin kan zanensu da an same su suna da sana'ar tasu su kuma an ce su tashi su kama gabansu anya ba cin karan manufa da aƙida can ka ce ka raba jari don kai maganin zaman banza da gallafiri a cikin al'umma nan kuma masu sana'ar ka ce ka kore su which one we dai ɗauka to wai in mai mulki ya yi silar rabawa ne da samu ko da ku shabawa menene ribarsa cikin al'umma daga kwana kana yin sallah daga shekara kana azumi a cikin addini kwan maka faranta ran bawa ya fi girman lada a wajenka to kwace sana'a farin ciki yake kawowa ko akasinsa kai yan tire da kwarwan bai da na idi in sun dage sai kun tashi court a sa mata oda

Kusan sha'anin duniya wuya ne da shi in an ka iya shi daɗi gare, in an yi kure akwai yar wuya. Kusan sha'anin duniya wuya gare, in ka ga mutum kana ra'ayi na malam. kafin kusan zan jiki kai da shi na so kai bincike na yi kaɗan. ka bar dubin da kaurin jiki na so ka yi binciken zuciya da irin halin da duk a gare. Kasan cinikin ɗan adam wuya a gare. Tom, sai batun 'yan maganin nan su ma yau an ce an kamo gwaska a cikinsu. 'Yan dalama suna mitar ka a kai su cikinsu. Wai ba an jima da zancen ɗan gwauro ba ne hukuma ta ce can kowa zai koma? me ya kawo ai ta canjanin zancen nan gwamnati kauta san illar da suke a cikin al'umma za mu ware rana guda mu yi musu taɗin amma dai ɗauko mana zancen waccan muryai kai salmanu ka wasake mi abin da ke a gabanmu wani yasa ka yin azumin alhali ga falali a gabanka wani ma azumi ake yi baka da sisi tubabbu kenan a cikin al'umma wai in mutum ya tayi shirya kuma sai ya kure maleji ibada ba ta san a kure mata lamba sai sai sa ake wa ibada shine zaka dinga yin ta kana da nishadi wallahi da na san azumi kake yi yau da gamgam zan biya na taho da kazar gemu kuma na bankare ta na ci ta gabanka ta yaso harshen ka yoye yanzu ma duda hakan sai na ci kiraka Ko mana waccan muryai hawa saka saka saka ta mujita an dame ni akan zancenta salmanu yanzu daga faifan garmaho ne yau ya zamo aiki a wajenka yau ya zamo aiki a wajenka kai da kake buge hogan kai salmana aje mana murye tunda yunwa ce dai yau a jikinka gobe kana sahur ka fito mana taɗi Kada kuma a manta a dai mu na Facebook, YouTube da TikTok za a dinga jiyo mu ana faɗi ra'ayinku idan kun je adireshin Yakubu Musa Bage a waɗannan dandila za ku saurare mu kuma a saurare ku. iyaka kuma abin da ya sauka kenan a ɗinke rigar kayan wannan rana Allah ya sa babu wanda ta soke sai goban Allah ya kai mu. sannan kin kuma mamadin dukkanin abokan aiki waɗanda ake jinsu a gansu da ma waɗanda ba a jinsu bare a gano sun ka san abokan aikin na fili da na ɓoye ne a wannan taɗi da ma kai mai sauraro da kake jin shirin haka fashinta har ma da masu mana fatan hairi daga nan dandilan facebook youtube da tiktok yakubu musa fage ke cewa mu zam lahiya na baku kalau